A Najeriya akwai ɗimbin marayun da ke rayuwa cikin wani yanayi na ban tausayi a sakamakon halin da suka samu kansu na rashin uwayen da haƙƙin kula da su ya rataya a kansu. A halin yanzu dai bayanai sun nuna cewa akwai kashi-kashi na marayun da ke matuƙar buƙatar tallafi a Najeriya. Ko baya ga ƙananan yaran da rikicin Boko Haram ya rutsa da iyayensu a yankin arewa maso gabashin Najeriya. akwai ma marayun da uwayensu sun mutu ne da ma waɗanda uwayensu mata sun yarda su ne akan titi a sakamakon samun su ta hanyar da bata dace ba. A can gefe guda ma akwai yaran da uwayensu mahaukata ne da ke gararan ba a titi da suke buƙatar matuƙar kulawa daga wajen hukumomi da ma duk wanda yake da halin kulawar. Hajiya Raliya Abdullahi ita ce shugabar kula da gidan marayu da ke karamar hukumar Kwantagora ta jihar Niger. Ta ce sukan je ma da marayun gidajensu domin kula da su. Yawancin yaran da ake yawan yau nan, to kafin a buɗe mana wannan gidan, ba mu da muke ajiye su a gidajenmu, mu muke kula da cinsu da shan su, mu ci gaba da bincike, mu gani ko za mu iya gano waɗanda suka yadda shi idan ba mu gane ba to muka yi adoptin ɗinsu ga masu so to ana samun irin wanda aka yi nan da yawa haka eh, to gaskiya an dai ba ma an kwanaki gaba gaskiya kwanaki da muna yawan samun su jarirai a wani ayi da shi a kwali wani ayi da shi ma wani ayi da shi malama karima wata uwa ce da ke rike da marayu guda hudu ga abin da take cewa muna gode ma Allah kuma akwai anti da take taimaka mana a kansu wani irin bukata kuke so yanzu haka misali wajen taimako da sauransu taimako na karatu dai da kuma abincin allah ya hore kamar irin gidan marayu nan da aka bude kuna ga da amfani a wajen ku wallahi ya hi mun hi kowa more ma wurin ma mun hi kowa jin daɗin bude wurin nan a cikin wannan yanayi ne dai kwamishinan 'yan sandan jihar ogun da ke kudancin najeriya abdulmajid aliyu wanda ɗan asalin jihar niger ne ya gina wani katafaren gidan marayu da ya lashe tsabar kuɗi har kimanin naira miliyan arba'in da ya ce ya samu kuɗaɗen ne daga 'yan uwa da abokan arziki. to kuma da ko Allah Allah ya ban karki abin nan da kuma taimako mutane wasu abokanai na duk suka taimaka mana har da muka ga muka Allah ya ga muka karshen aikin mutane za su yi mamaki kai ba dan siyasa ba karewa eh, ma kai dan sanda ne kuma har ka zo kai wannan eh, wannan aiki baka ga kamar kalubale ne ga su yan siyasa to mun suka gani dai haka nan talik da masu gare su su nuna su nuna irin irin kishin kasa. Dan majalisar dattawan Najeriya sanata Bala Ibini na Allah da ya halarci bikin buɗe wannan sabon gidan marayu a Kwantagora ya ce samar da irin wannan gida na marayu abun alfahari ne. Saboda haka wannan abun ah, abun alfahari ne kwarai da gaske. ai kaga ba shi ya kawo ni ba amma da aka faɗa man cewa ga abin da ke faruwa ya fara ne da ilimi na marayu shi yasa na garzayo a nan don in tabbata cewa ni ma na zo na bada nawa gudunmawa kana da wani kudiri na bijiro da irin wannan batu a majalisar dattawa don samar da irin wannan abubuwa a garuruwan najeriya eh a majalisar dattawa ba ta da haki na gabatar da wannan wannan haki ne na jiha da local government so ko ka yi kokari ka ce ka gabatar da shi a can ba zai samu karbuwa ba saboda kowace jiha da kowace local government na da nata abubuwan da suka shafe ta shi ma dai ɗan majalisar wakilan najeriya honorable shehu sale rijau ya ce wannan babban kalubale ne ga su 'yan siyasa gaskiya wannan kwamishina zan ce mai allah ya saka mai da alheri domin ya yi tunani ya nuna kishi ya kuma nuna shi dan wannan yanki ne dama abin da ake so idan Allah ya baka hali ko ya baka wata dama to kai amfani da wannan daman to wannan abin da ya kirkiro gashi dai ba dan siyasa bane amma yayi abin da wasu yan siyasa ba su yi ba dama zan ce ma ba kalubale bane a wurin ku yan siyasa mu ai wannan abun ya zama kalubale gare mu koda baka faɗi ba domin ya sa mun fara tunanin menene za mu je mu ma mu yi a yankin mu katafaren sabon ginin marayun dai na kwanta gora ya kunshi abubuwa da dama da suka hada da wajen wasan yara da wajen karatunsu har ma da sashen koyon kwamfuta. Akasarin yaran da ke shirin shiga wannan sabon gidan marayu dai yara ne sosai da magana ma kan yi masu wahala. Menene sunanka? Ibrahim Umma. Kana makaranta? Eh. Ajin ka nawa? Aji ɗaya. Aji ɗaya? Ashe ka iya rubuta sunanka? Eh. Kana iya rubuta sunanka yanzu? Kana ka iya ABCD? To yi mana yanzu mana. To kirgafa ka iya 1 2 3. to kai mu namiji kai one two three four five six seven eight nine Sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya yi alkawalin ba da Naira dubu ɗari biyu a duk ƙarshen wata domin taimakawa wajen kula da wannan gida. Duk da yake dai akwai ƙungiyoyin addinai da ke ƙoƙarin ba da gudunmuwa wajen taimakawa marayun a Najeriya, a ɗaya gefen akwai matuƙar buƙatar samar da gidajen marayu na musamman domin taimakawa rayuwar waɗannan bayan Allah ta yadda rayuwarsu za ta inganta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.